da hausa yana da zarari ya zari ko mai kyakkyawa rigarsa ko bai tare littattafansa da yawace wace ya je gari kazan karatu ya je gari zagan shagari sun da yana saƙon Allah duk tarin kuɗinsa duk tarin mulkinsa sabon Allah matsala ne yakan shafe wa mutane hankali yakan ɓata hankali kamar dai ka ungoye ta maka misalai yana taɓa hankali fa ayyu aqalin liman asara laddata fa'atin aw yawmin aw daharin thumma tanqadi كأنه حلم لم يكن على ذا على هذا النعيم المقيم والفوز العظيم. إنا عنك كي لابو تباني إنا عنك لي liman asar zaka fa'a wanda ya saɓi jin ya ga jin daɗin awa ɗaya au ne ko jin daɗin wani au daharin ko ya zaɓi jin daɗin zamani sannan daɗin ya ƙare ka an na mu, daɗin ya zama kamar mafarki lam yakun ala hadan na'ib kamar bai taɓa kasancewa kan wannan ni'ima ba al-muqimi ainihin wal fawzul azim lam yakun li ala hada bai zama irin wannan ni'ima ba wannan niya ba ai kaga babu dadi ba an bai shi da ba hankali ne eh ba mu ɗauki abubuwa wani abu ne ba misali a ce maka ce kai dai kowa ya da duniya nan za ta kare shi kowa ya da lahira can ba ta da ƙarshe to me ina hankali ga wanda ya zaɓi duniya kan lahira ta hankali zarewa su ke sa haka mu ba ga mutum zai iya wanke kayansa zai iya aure mai kyau zai iya zaɓen ka ba zai iya aikata ka ba za ka kira shi ya zo da kuwa alƙawarin zai shi ya zo amma ina ya ga hankali wanda ya zaɓi duniya kan lahira ina hankali da shaɗan ina ilimi a wurin shaɗan kai ya shaɗan ba da ilimi ba bal huwa sa'adatul duniya wal akhirah shi wanda ta'allahu eh, eh, hulmun nan akwai kaman karatun bai fita min da ke da za ku rabin nan ba ne ya kamata ku ko kama ce fa ayyu aqalin liman lam eh, liman asara ladzata sa'ati aw yawmin aw daharin thumma tanqadi ta annaha khulum ko kada nan magana ta ga lam yakun ala hadha na'imi bai zama irin wannan ni'imar ta lahira ba al mutimi wal fawz al-adini ina hankali ai magana ta fito ku yawa bal huwa sa'a wa sa'adatu dunya jin daɗin duniya wannan fadl abu ne jin daɗin duniya ne wal akhirah ولولا الأقل الذي تقوم به عليه الحجة in ba don hankali allazi taqumu alhujja taqumu bihi alayhi alhujja wanda ake tabbatar da hujja akan sa ba la kana bi manzilati almajani sai kafin ka je bal ko ta jin rasu walau lal akalu ya kamata ta an kafa fila nan zai in ba don hankali allazi taqumu bihi alayhi alhujja wanda zai kama hujja da shi ba la kana bi manzili fil majal da ya zama kamar mahukaci me yake so yace abin da yake so na yake mana wannan hankali da mutane ke da shi masu mulki manyan malamansu da attajiransu hankalin da Allah ya bar musu hankalin a kafa musu hujja ne a wurin Allah amma ba hankali ne na bautan Allah ba sai kun gani sun a duniya an ce su yi kaza ba su yi ba sun san ainihin su ga abin da aka ce su yi ba su yi shi ba ga abin da aka hana musu aikatawa sun aikata sun hankalci lalle sun yi haka wannan hankalin shi ne aka bar musu amma ba hankalin su gudu daga halaka su shiga cikin jin daɗi ba ɗan hango kuma ku ga maganan shi aka ce walaulal aqalu in ban da ban wannan hankalin da za a kafa musu hujja ba allazi taqumu bihi alayhi alhujjatu ai la kana bi mazalta da wannan mutane ya ce ma ku kan amma suna da hankali dan ka ce ga wuya na za su gudu dan ka ce musu da daɗe za su taho su taho wurinka daga wannan hankali ne na ka a kafa musu hujja amma ba hankali ne na su tsira ba جديد ده ما هو موقع بل كذا يقول الوجعانين أحسن حالا منه ما هو كثير ما هو كتا سيجي ما تنفيسه شعوم عليه وهل لتابي أتبنى ما هو كتا هم الجمدمة إيه وكلاو المجانين ما هو كثير ده ما هو كثير أما يكبر لك sai faɗi kaza sai zama ganin gar jaji na tafiya cikin tsumman sa kuran kwanan jeje kai ba ga dangane karar ya same ka ta iya fi wa'in mutane hmm? mana muna cikin kai tsaye ba ba wani kai ce kai tsaye muna cikin lajiyan sai dai Allah ka taimake mu mu gano muna cikin yanzu ya za mu fita ko da safi ban sha na ce mana kai na yake mana du'a idan da ke Allah ka taimaka wannan hali ta Allah ka yi mana mafita duk da menene duk ayyukan da ika ma tambayi. ba ma iya yansu ba ma iya yansu yanzu ka duba aka ce mata a ce mata taftishi a ce za a kama ka da taftishin gidanka kai ma ka san ya kace kuma tsakani da Allah ka kama yanzu nake ganin fa'idan wancan hikiman wancan eh, ministan Dini abdulnasir ina wannan misira eh, abokin sana aka ce na kudda kun ya hau mulki kuma ran da aka kashe shi ma yi da kuka kaban ya mutu sai ka ce mai isa in eh, baka da isa ba ba sai ce na gaba zan ba saboda na auri mata muka bata na kore ta na sace aure wata na kore ta na koma muka na zauna mutumin da bai iya rikon mata ta ba zai rike gari sai an buwa ya rike dama wannan yanzu shi karan kafa ya kai mamaki ya aiki na haka sai dai an gali ya gano na kan da ai ta karbi abun da ka kafa ka ba ka kafa ka ba kuma an ce ma ba ka ba ka ba eh za mu iya cewa in ba kalli su ne su ce ka kaza ke? ce da kauce ya ka ka karba kawai ka rage yi. ina za a samu irin ka za a yi amfani da karar ce mu ko kyale ne ya na san bakon mata kai ka je ka karba yi na daban na ka daban idan ta iyali na ba mu zauna lafiya da na aka kwanta kwantansu sai suka dole tsakaninka da yayanka tsakaninka da matanka duk da ake ba a yi ba ga ba a yi ke ba za a yi ba ba za a yi sai ya shi na kan sama samu wannan sai ku je ku mulkin ku na gode tun da ne in duk jama'an da ba za ka taimaki ka ku bauta wa Allah ba ba maninka eh, jama'a su hau kanka su ci abinci sun biyo ka da saboda in kace a ba ku ba a ba su an ka ce suka ne shi ka ce a kyale su ba a kyale su sai wanda ka fice jinka gero eh to ai ko in ka in ka wannan mutum ya zama jinni shi ma ya gane kawai kuna bi na ne saboda in nake a baku ka ba a baku in nace ainihin kuka shiga cikin hadarin da akwai hakuri kai hakuri jama'a na ne za a za a ko saboda ku ke dina takuwa muna mu taru ko mu wannan abiru mu tare ne mu taimaki mm, kiran babban Allah mu tare ne mu yi kada mu tare ne mu yi kada mu yi kuma ga abin da muke zama tema a kan ba nan ne ba sai ka duba yau ba mafi yawancin wanda an da aka tara jama'a ba taruwa aka yi addini ba taruwa aka yi saboda wata fa'ida ta duniya eh ake karanta ma Mm. shi ne. da sun zama mahaukata ba dan ana iya kafa musu hujja ba da wannan hankalin da ai mahaukata ne majanayi sai da sun zama mahaukata ka zama mahaukaci ba a kama shi amma wannan za a iya kama su don suna da hankali sun san abin da za a yi kafa yanzu a ce ka farko da gargajiya ce ku, ka zauna a ce ba ka san abin da kake ba masallaci na kaban lokaci da gungunin motar ka ba ma lafiya ka zo zungure ta ka gungunye wani gobe zan yi zan mako. Eh? ka zo ko in kashe mutane ake kashe cinci a kashe a ce duk na ɗan cinci ma a kashe shi da ake ga wani ba in kula da ake badawa ko za a baka eh? ne bal kada ya بل قد a المجانين أعطى min منه وأسلم عاقبة فهذا من من هذا الوجه وأما تأثيرها أما تأثير تأثير تأثير تأثير في مقصان الأقل وجه رجي هنكل المعيش نرى فلولا الاشتراك في هذا النقصان لظهر لمتيئنا نقصان أقل عظيما ولكن الحاجة جائحة عامة والجنون فضول وانا بشين يو الله يو الله أما تأثير إلا الهانك الآن إيش لسنة ذنوبي fi nuqsanil aqlil ma'isi wajen rabuwan hankalin rayuwa abin da sa ba a ganewa hatta a rayuwa na tsafashe ne falawlal istiraqu ba don haɗaka da aka yi ba fi hada nuqsan na na kafa ka na kafa da ka ba mu ganin na kafa mu eh in ban da babban duk masu laifin mu ne mu ba na kafar ta shafe mu ba da mun ga wannan illa amma mun yi sharaka na dafa falawla al-istiraqu in banda ba da musharaka da muka yi ba fi hadan luqfan la zahara limuqina da mai da'a mu ya gano nuqsana akali raguwan hankalin asina ko to mun yi sharaka ne Bisa ba ma da yana gafar. bai bai bai eh daga mai wa ya kawai yake magana mai ɗa'an cikin mu ai ba ma da Dumuni mu jaraka ba na da alaka da ga yi ba ma magana laifin junan mu eh eh mu ce ta ka ai eh, ya magana laifin wancan da rashi mai da cewa martaba ta laifi tudu ne amma ai da yake na yi abin da kake yi ba na gani laifin ka ba na gani laifin ba shi ne muke tawa ke muna kokari ai nan ma da kan dama dama ai muna kokarta ba ai ka ga wuri kaza ba aka fake ba ba ma gani laifin ka ba mari eh? wannan musharaka mu kai laifin da nake kana yi abinda na kafa aikata kai ma baka iya aikata shi ba don yi mata zama ce duk da mai laifi wannan wani sirri ne in ba za ka sa masa alama don karwar ka sake masa sabuwar ta saka ka je ka duba me yasa ai Allah sarki wani a ko gyara wani lokacin su kan koyi masu yin tambayan haƙoyi ki ne mazan na rasa laifi na na san ne ne shi yi kwan Allah abu shi in dai da kai ma yaro ne shi ma ba laifi ne ba kai ba a'a da a kama ka da idansa tun da kana cikin mulki kanzu shi ne a ce maka haka amma ba wani ban laifi ba to zunubanmu ne suka yi mana yawa mun yi haɗaka ne a zunuban da haka ba ma ganin laifi inda akwai mai ɗa'a a cikin mu da ya ga laifin sauran shi ne laulal istiraku fi hadar nuqsan ko la zahara limu'ina inda akwai shi nuqsana a afina eh alhamdulillah walakin al-ja'iha musifar ahammatu duk muna ciki alai muna ciki wal jinun funun wannan fanni muna tafiya maukatan muna jawo maukatan wa maukatan sai da Allah ka nuna mana kuma in muna gani Allah ka taimake mu mu bi sai magana ta fita dai to alhamdulillah yanzu abin da yake koro kon Allah za bai mun san abin da za mu roƙa mun san abin da za mu roƙa ga abin da muka kafa aikatawa mun gan shi ga abin da mun gaje to Allah ka ba mu kasafin nan don kankan ne gaban karfin to Allah ka taimake ni kawai su da za a taimaka maka na kafa ka ba Allah na kafa ka Allah sai da yan uwana mun kafa ka ba nan ni kaɗai na kafa nan ko da ni da su muka taro muka kafa aikata ka ba Allah kai mana makasa wa ya ajaban ya mamaki lau sahhatil uqulu la alimat أن طريق تحصيل اللذة والفرحة والسرور وعيد العيش إنما هو في رداء من النعيم كله في رضاه وتمامكي إن دا عنك ليعيك لو صحت العقول دا عن كل متنيات ياك وكتب أن طريق تحصيل اللذة هل من جندادي dabama da walwala shi ne tsoro wa ibil aishi inna ma huwa fi irda'in min an-na'im kullihi fi ridahu yana cikin eh, mai ke inna ma huwa fi rida'in min an-na'im karɓar ni'imomi kullahu fi ridahu wajen yadda Allah fi rida'in min an Eh, yana wajen yardan ni'ima ni'imar da Allah ya mana kullihi fi ridahu wajen wajen samar da yardarsa mutum ɗauki ni'imar nan da Allah ba ce duka ya nemi yadda zai yarda da Allah da ita إنما هو في ردائي minan na'imi ko babu minan haka yau ne matsala fi rida'in minan na na'imi kullihi yarda daga ni ni'imomi dukkansu fi ridahu wajen yarda da Allah wal alamu hmm? wal eh ba kawai ta bai ce ai tuna na jinsi ne na jinsi ne jinsin ni'imomin kaf in ka cire shi ba sun gaba ka fi rida in na'imi kullihi fi ridahu zo haka na jinsin ni'imomin ne na gaba wal alamu wal azamu kulluhu fi saqatihi وغضبه فطير داه قرة عيد عين وسرور نقوتي رأتي قوعتي عذابا بطارته دبا قيانس وإنن كتارته إن جي في سخطه duk abin da mutum zai samu akwai wajen fi samun wahala الألم العذاب كله في سخطه وغضبه ففي رضا انكم آه، آه، آه، إيه؟ نعم ماذا ايه نعم في غضبه والألم والعذاب كله في سخطه وغضبه هكذا وعلى دكا وعلى عينه ولم يكن هذا الله ko da mai kasa da fasa ta Allah wa haɗari fasiru dahu ƙoratar wajen samun yadda Allah akwai murna inda Allah ya yarda da mutum shi kenan wa sauraron da kosi amma wahala da hayyata da mayata na wurin fasa ta Allah ni'ima da walwala na wurin yadda da Allah wa hayatul qulub rayuwar zukata ولذة الأرواح دداء رايقة وطيب الحياة ولذة العيش وأطيب النعيم ومما لوضنا منه مثقال ذرة أبو أبوبان ذا أونا بيدي ذرة من نعيم الدنيا لن يفي به بغيت كاشف بدن الآخرة بل إذا حصل للقلب من ذلك أيسر نصيب da za a fala aisar nasibin da za a samu kankanin kaso lilkal daga zuciya min zalika lam yarda bid duniya mutum bai zaɓi duniya ba in da zai ga wancan ɗan kankani na can bai ƙara kula duniyar nan wa ma fiha iwadan bai zama musanyi minhu badali daga gare shi ومع هذا تعرف هو هنا فهو يتنعم بنصيبه من الدنيا abu shagagu to ba komai ko da ya dawo a dawo da shi ranar ta a dawo da shi gobe in ya yi nauyi eh mai ne wa ma'aza eh wannan a je a duba in ya yi daga dubu sai a za a yi masa